كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. من قال قول مع الله سبحانه وتعالى بيت براه دورهم اولا المتشي ترى انا بيتا نا ثلاثه في الاربعه. لا لا ربع لا غوصه. شا شا شا sha biyar ga watan rabiul awwal shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da talatin wanda daidai kamar da shi ban ya faɗa sha ɗaya ga watan hudu watan uku shekara ta dubu biyu da tara miladiya wannan kuma shi ne darasinmu na kai a ringizo wannan shi ne darasinmu na biyar a cikin wannan littafin da talin albarka masailul jahiliya التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل الجاهلية من تجيك كرشان مسألة تأشرين بالديار أدرس اللي يغباتا إذا ما تجبركم مسألة تأشرين بشدة ما نجي المسألة السادسة والعشرون تحريف كتاب الله من بعد ما قالوه وما يعلمون wannan tambaya za a yanzu shi wannan mas'alar mun a karatunmu da ya gabata mun yi magana cewar da ahalul kitab yahudu da nasara da maguzawa larabawa masu bautar gumaka duk sunansu ahal jahiliya to wannan jahiliyancin na suwaye a cikin su biyu din shin na maguzawan larabawa ne ko kuma ahal kitabu ne tana cewa mas'ala ta 26 tahrifu kitabillah karkatar da littafin Allah wannan yahudawa ne da nasara saboda bai zama na larabawa saboda su ba ba su littafi ba وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وما نجتكم من من المسألة إلى أهل الجاهلية تحريف كتاب الله تنزع لتفع الله تعالى من نقول سكرت da mutanensu littafin الله تعالى ta'ala ya saukar sai su تنزع da su sai su ko kuma gaba ɗaya su da guda su ɗauke littafin su kawo masu wani littafi suna wannan ne min ba'adi na qaluhu bayan sun fahimci littafin Allah ta'ala din sun fahimci littafin atara sun fahimci littafin injila sun karanta sun gane maimakon su yawa mutanen su bayanin abin da ke cikin littafin sai su kawo musu waɗansu littafan haka Allah ta'ala ya ce ma qadarul lahi qadaru fi ifqalu ma anzala Allahu ala basharin min shai sai Allah ya ce kul man anzala alkitaba alladhi ja'a bihi Musa nura wa a nas hukara qara'isa sai suka ɓoye littafin a can cikin gida sai su kwafo ma mutane littafi su kwafo a cikin a wasu bin na dama shine ha qara'isa ta kufo na kaseera sai su ɓoye asan littafin a taura a cikin gida sai su yi wa mutane wani kwafi sai su kawo musu ce wannan shine ce a ai da wannan ɗin da wancan ɗin duk ɗaya ne to a ɗauko musu wancan ɗin da aka ɓoye a gida an gano wannan to haka wannan ba karamar illa ba ce shi ne Allah ta'ala ke cewa a fata kuma unahum a fata kuma una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun min yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma qalu ya'lamun thumma yuharrifunahu zai na sai su karkatar su canza min ba'di ma qalu bayan sun fahimta sun gane sai su munita kaga wannan ba karamar masifa bace duk wanda yake da wannan yana da wata alaka ta jahiliya jahiliya kuma ta ahlul kitabi ma'ana al-maghdubu alaihim na taba jin wani na kallon shi a TV yana yana tafsirin wata aya da ke cikin suratul luqman alam tara anna allaha sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batina wai bayanin Allah ta'ala yake cewa alam tara shin ba ku gani cewa Allah ta'ala ya sanya muku ni'imomi ba zahiratan wa batina ni'imomi na bayyana daban na bayyana daban na koyi daban ubangiji haka Allah ta'ala ya zuba mana da ya zo bayan ya fassara da aya ta ciki sai ya ce to yanzu ya nuna ilimi ya kasu kashi biyu kenan akwai zahiri da batini subhanallah to tunda Allah ta'ala ce akwai ni'ima ta zahiri da ta baɗi, ya nuna ilimi akwai zahiri akwai batini kenan wannan wannan irin tahrifin kitabu يحرف ولا الكلمة من بعد مواضعه إلا سوي المسألة السابعة والعشرون تصنيف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله كقول فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا وويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون Allah ta'ala yake cewa tasniful kutu daga cikin aikin jahiliyancin da suke yi shine rubuta littafai albatula littafai na ƙarya na ɓarna wa nisbatu Allah sai su dinga jingina waɗannan littafan zuwa ga Allah ta'ala su ce ai Allah ta'ala ne saukar da su ai tanzilin rabbul alamin abin ba ƙarar ɓarna ba ce duk wani wanda yake da ya rubuta wani littafi da yake ja da littafin Allah ta'ala ya san yana cikin waɗannan al'amura yana cikin wannan gaba da ake magana ta kuma Allah ta'ala yana cewa fa Wailu kuma azaba ta tabbata ladina yaktubuna alkitab ga dukkanin waɗanda suke rubuta littafai bi aidihim da hannun suke rubuta nam ana rubutu da ba da hannu ba hmm? amma sai Allah ta'ala ya ce bi aidihim domin a a fito da magana yana suke cewa jumla ce ta akidiyya tana karfafa abin nan girman zanubin da suka yi sun rubuta littafin da hannunsu ma'ana ba fita suka yi ba su suka ɗauki na rubuta suka buga shi sun mai ƙonun sannan sai su dinga cewa a haza min indillah ai wannan littafin ma daga wurin Allah ta'ala yake abubuwa nawa aka ce a sauka daga wurin Allah ta'ala komai za يأتي تنزيل من رب العالمين لي ومن أظلم من من ومن أظلم من من افترى على الله الكذب وقال أوحي إلي ولم يوحى إليه ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله باب ونين دي في الجرمان زالوتي كما وان دي كركري كيا جنجنا مع الله تعالى yace an وحي ما رحمي alhamdu وحي yi wahayi من وحي abu irin waɗannan barna ce da ahlul kitab dukkan wanda yake bincike irin waɗannan ya rubuta littafi da yake cin karo da abin da ke cikin littafin Allah ta'ala to hakika wannan ya tsunduma cikin ɗabi'u na ahlul kitab wannan ita ce ɗabi'arsu sai su rubuta littafai su ke bayyana ma mutane na abin da littafin yake ciki littafin a taurat injina sai waɗannan littafai nasu da suka rubuta shi suke wa mutane bayani in dai har mutum ba za a abin nan in har mutum za iya biya mai qur'ani ya kasa fahimta to wani littafi saboda Allah za a biya mai fahimta hmm? babu amma ku ko san da yawa ko karatun da ake nuna ruwan samu aya sai a ce a tsallake ta sai ya kuma sai a ce a tsallake mutum da ke lokacin da zai fasara ba akwai wannan wannan hujjugu ne babu da za a mutu a karanta mai qur'ani a ce bai fahimta ba Allah ta'ala ke cewa da mushrikai afala tadabbaruna alquran am ala qulubin akfaluha ana bukatar tadabburi mutum ya karanta qur'ani a karanta mai a fassara mishi a mai bayanin ayoyin da ke cikin littafin Allah ta'ala duk wata gaba ta cikin kowane littafi ta cikarwa da ayar Allah ta'ala a ajiye ta in ba haka ba mutum kuma zai ke kan shekaru في ويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ثم هاك لدان سمسا يرشد وسيعون كل كلام لنا بصر الله تعالى كتب فولي لهم ما كتبت أيديهم عذابة تاكب تاكب تكنا أبن بحال ناس كرموتا وويل لهم ما يكسبون بقول بأكي دن ميلتا ويل ويل ويل أشكين سؤالا هذا بصبت فاباك الأليا الله تعالى كي ما قدر الله حق قدره أو بس تأجنهم بس كيرهم الله تعالى saboda me izqalu ma anzalallahu ala mashrin shai cewa suke fa Allah ta'ala bai saukar da komai ga wani dan adam ba wai sun ce kuma sun yarda da annabi Musa alaihi salatu wasallam kuma ga sun ce ma anzalallahu ala basharin min shai. Allah bai saukar da komai akan kowane dan adam ba Allah ta'ala ce kul man anzala kitaba alladhi ja'a bihi Musa ka tambaye su ka ce waye ya saukar da littafin da annabi Musa ya zo da shi kaga ba ce Qur'ani ba ce to littafin da annabi Musa ya zo da shi ba sun yarda da annabi Musa ba faɗa su to ya saukar da shi الثامنة المسألة الثامنة والعشرون أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم كقولهم كقول قالوا نؤمن بما أنزل علينا مسألة عشرين دا تقص أنهم لا يقبلون من الحق لن ليسوا باسا كأن قوة إرم تسكيات illa lazina a fa'ifatihim sai kawai wacce kai yi daidai da abin da su suke akai ta daidai da kungiyar su ta daidai da malaman su ko ta fito daga bakin malaman su wannan ita kawai za su yadda da shi kaga duk wanda yake da wannan ɗabi'a to sai yana da jahilinci sosai da sosai gaskiya ta gaskiya ko daga bakin wa ta fito ana karbanta ina ga ba za ku yi musu ban maka muku hadisi Abu Hurairah da yake kuma kun san shi wani hadisi eh hadisi tsakanin shi da shaidan hadisin da abu hurera yake gadin da yake gadin zakka sai wani ya zo ya saka ya rike shi ya ce ya je taimai tangwa eh, suka raba kan gobe ba zai dawo ba gobe ya sake dawo ya sake mai tangwa sai eh, abin nan kwana na uku ya sace da ya kama yace to kai wannan ba zai daga ne kafa ba sai ya tashi gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to yadda zai shi ne da ya karanta ayatul kursi a kullum babu wani abu da zai cutar da shi ko kuma wani abu da zai zo ba in ji inji shaidan abu huraira da safe je faɗa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan bayanai sai ya ce a faɗin magana da ya faɗa a baki yi gaskiya kuma wannan amma ɗan ne kaga duk da yana shedan din shi da ya faɗa abin da daidai an an an tafi aka abin ko ba tafi da shi ba sannan kuma wannan an tafi da shi ne akan manzo Allah ne ya tabbata ko kuma akan akan manzo Allah ne ya tabbata saboda haka gaskiya ka gaskiya ku dubi malakatu saba arin ya ce fa bautar rana take tuwa wa koma ya su dubi na su dubi na gaba ɗaya bautar rana suke amma da wasiƙa annabi suleiman ta zo ta zo gare ta ta tara manyan manya 'yan majalisarka su tara neman su ya za a yi suka ce nahanu ulu quwwati wa ulu ba'sin shadid su kan ta bangaren yaki ne ba gudu ba da ba saboda ka ita wal amru ilayki fanzuri ma za ta amuri kawai ki kallace wani umarni za ki bayar قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها و... قالوا قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة wannan ita ce maganar malakatu saba sai Allah ta'ala ya ce wa kazalika yaf'alun abin nan na ta faɗa haka ake yi kuwa domin lafazin waka zalika fa'alun jumla ce ta ziliya a bakin tafsiri iya karshen magana ta shine iya karshen wannan wakafi din innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azilla iya wannan magana take fada mai majalisa sai Allah ta'ala ya ce wa kazalika fa'alun abin nan da ta fada haka kuwa idan masu ƙarfi suka shigo ƙasa haka suke yi a kama manya-manyan garin gaba daya a kashe na kashewa a kama wasu matsayin bayi a wani gurguza gari ko ba haka ake ba to amma dubinta arniya ce fa malakatu saba amma da ta faɗa abin da yake daidai Allah ta'ala ya ce ka zane kai faru kuma to kina to amma me zai hana tun da gaskiya ce ta fito ko daga bakin waye ka karbi ta mana in yaso a yaran ka da kake faɗa cewar kira shi ka wafa mushi tunda gaskiya ta fito daga bakin shi ka karba mana to duk wanda ka ga yana gudun irin wannan ya ji gaskiya ta fito ya ji ya gamsu sai dai kai abin da zai mishi makufulu shine shi ne kuma wani ne ai dan kaza ne to wai lafazin dan kaza ne shi ne ya hana ta fara gaskiya gaskiya جهرية سلسة سلسة المسألة التاسعة والعشرون أنهم أبادة لا يعلمون بما تقول طائفتهم da takwas duk da wannan magana da suke ciwar ba za su karɓi gaskiya ba sai ne sai wacce ta daidai da abin da su suke a kai amma duk wani wanda izo da gaskiya in dai ba daga bakin su ta fito ba to ba za su yadda da ita ba malam yake cewa duk da fa abin da suke faɗa kawai dai sun bi su ne kama nabbaha Allah ta'ala ne kamar da Allah ta'ala ne da yayi akan haka yake cewa kul to ka tambaye su nuna an biya Allah dan me kuke kashe annabawan Allah shin kashe annabawan Allah ya zo a cikin littafin ku tunda sun ce abin da mu'minu bima unzila alaina sun ce za su yadda ne kawai da abin da Allah ta'ala ya sauka musu to shin Allah ta'ala ya sauka musu kashe annabawa shi ne yace falima taqtuluna anbiya Allah to dan ne kuke kashe annabawan Allah min qablu tin tin tini in kuntun sadiqin in kun kasance da gaske kuke in kuntun mu'minin in kun kasance ku mu'mine ne da kuka ce mu'minu bima unzila alaina da za ku tukare rora kenan so da yawa za ga mutum yana cewa ba zai bi magana kowa ba sai magana malamin shi alhali bai san ma magana malamin nashi ba ko kuma malamin nashi ma dodoro da yake mishi ko da waɗansu abubuwa makamantan haka a waɗannan abubuwa akwai ban tsoro sosai da sosai a ciki almas'alatu salafun mas'ala ta nan ta talatin wa hiya min ajaibi ayatillah annahum lamma taraku wasiyatallahi bil ijtima' وارتكبوا ما نهى الله عنه من الافتراء صار كل حزب بما لديهم فرحين wannan ma da ke ta tana cikin manyan manyan matsaloli na ban mamaki da ke dole mutum ya hattara sosai da sosai yake cewa wa min ajaibi ayatillah yana da cikin manya-manyan al'amura na ban al'ajabi na ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala ce mutum ya taka tsantsan sosai da sosai cikin al'amuran Allah subhanahu wa ta'ala annahum lamma taraku wasiyatallah su kuma guza wannan lokacin da suka bar wasiya Allah ta'ala umarnin Allah ta'ala bil ijtima da ya umarni a haɗu kada kada ne kada a rabu wala takunu kallazina tafarraqu wa atasimu ku duba ayoyi innal ladzina farraqu dinahum ku duk duk wasu ayoyi muni munibina ilayhi wa taqwa la takunu min al-mushrikin min allazina farraqu dinahum suke ma addinin su ayaga kaga duk wannan wasiya ce da Allah ta'ala yake kada aure kada a rarraba a lokacin da mutane suka bar wannan wasiya Allah ta'ala ta ai haɗin kai suka ki suka zaɓi rabuwar kai wartakabu ma nahallahu anhu min al-iftira suka zaɓi abin da Allah ta'ala ya hana na rarrabuwa domin Allah ta'ala ya hana rarrabuwa me ya kasance me karshe al'amari ya kasance sara kullu hizbin bima lahum farishin sai ya zama kowace kungiya da abin da ke gabanta take alfahari cewa take ita ce daidai kuma ka kira, dukkan ƙungiyar da ke cikin yahudanci ƙungiya abin nan saba'in da ɗaya da wasu ke cikin kiristanci ƙungiya saba'in da da biyu da wata take cikin musulunci ƙungiya na saba'in da uku kowace tana ganin wai ita ce akan daidai har kowace za a zo a yi nan gaba duk za ka ga wai ita ma akan daidai take ka ku wata za a nan gaba ko kai baka yi ta babban lafiya cikin bakar ya yi ta eh to su mai sai da yi suke kullu hizbin bima ladaihim farshin saboda da alfaharin da yake ya kawo har wani gani yake in baka cikin kungiyar shi to fa kai ka an tafi an baka akwai wani da yake cewa kungiyar shi kamar jirgin annabi mutum. a yi kwaya sun wannan magana nan nan nan bakin mobil ta wancan lagos street din nan in ka bayo in ka fito garejin wannan gwar din nan ko lokacin da na mutu suna maulidi a wuraren na je na ta dariƙa kamar jirgin annabi nuhu ce ka ku jirgin annabi nuhu eh duk wanda bai shiga ba ya halaka duk wanda bai shiga jirgin annabi nuhu ba ya halaka babu wani istisna'i ka tsira kana cikin jirgin annabi nuhu ka shiga cikin jirgin annabi nuhu ba to kan ka mutu amma labarin da ake cewa na iwaja wai waye waye yayi menene yayi menene to tunda ku duba ba eh dogon mutumin na sun ce kafiri ne fa su ma da suka bada labarin sun ce kafiri ne wanda ya saba matar shi a wuya wai in tana jin wasu ya lalaba ya kamo kifi in ya kamo kifi sai ya haka tunda tsakanin shi da rana bai wuce kamo guda ba ko kamo eh Eh? haka suka ce su da suka kawo kisar gaba ɗaya sun ce kafiri ne su da suka kawo kisar sun ce kafiri ne shi kuma annabi nuhu ya ce rabbi la tazar alal ardi min al kafirin da yara to yanzu da kuka yadda babu shi ko kuma ka ce ba amsa addu'a annabi nuhu tunda an bashi da matar ya kafare ne kuma Allah ya ce rabbi la tazal al ardu min al kafirin diyara innaka in tazarhum yudhillu ibadaka wa la yalidu illa fajran kafara a ga wani isra'iliya ne ma anzala Allah bi min sultan duk zaka sami su gaje gaje a cikin littafin tafsiri irin waɗannan da Allah ya sauke to ku duba ka fa mutum ya dauki wai dariƙa fa mutum ya ce wajen ji annabi wuce. to an ka tambaye shi wace dariƙa kadiriya ko tijaniya dan na zo ne yana cewa wai Allah cewa Allah ya saka mu Allah tsare gaci la su kai na ma ga daga to wace a ciki ala tariqa a tariqa abun da mafarci da sun daidaitu akan tariqa guda daya la askana ma ga to wace a ciki tunda su dai su dai aljanna sun ce kunna fara fara'ika dada? sun ce dariqo ne babban mamunta juna to shin wannan su waɗannan sun fi daidai da wa Allah istaqamu ala tariqati ko kuma sun fi daidai da abun nan kanu tsaraika kidada sun fi daidai ne da kula tsaraika kidada sun zama ɗariƙu ne mabambanta juna cewar a cewar da nisa ya ce ka malamai malamai gaskiya ita ce abin bi kawai gaskiya ita ce abin bi da Allah ta'ala ya umarni da haɗin kai aka ƙi haɗin kan dan Allah dubin da al'umma suka tsinci kansu dubi irin halin da aka tsinci kai sakamakon an saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an saba wa manzon Allah subhanahu wataala kullu hizbin bima ladayhim farihin المسألة الحادية والعشرون وهي من أجائب الآيات ayda معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة ومحبتهم دين الكفار الذين عادوهم وعادوا نبيهم وفئتهم غاية المحبة كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أتاهم بدين موسى عليه السلام واتبعوا كتب السحر وهي من دين آل فرعون malaki ce mas'ala ta 31 wahiya min ajaibi min ajaibil ayat tana daga cikin manya manya abubu ayoyi wanda suke da ban mamaki mu'adatuhum dina yadda suke yin adawa suke yin kiyayya da addini allazin kasabu ilaihi ghaital adawa addinin da suke ganin su shi suke bi kuma ya zama shi suke kiyayya da shi makwarin kiyayya saboda Allah akwai jahiliyanci anan ko babu akwai jahilanci ko babu addinin da suke ganin wai shi suke bi kuma shi suka ɗauka babban abokin gaba da ka ce musu Allah ya ce manzo Allah ya ce sai a ce to an san kai waye da rana an zara tambaya wa kake wa kake kai wacce hanya kake kai wacce kungiya kake sai ka ce kai kana kan me annabi da sahabbai suka rayu a kai sai a ce to kuma sun kusuwaye kowa kake cewa ba zai zuba da kai yake ba da annabin da masahaban suke a to kuma sai mutum ya zama abu shi ake ma ana gaba da shi addinin da suka ce sun yadda da shi suka zo kuma da shi suke gaba suke makwarayin gaba wa mahabbatuhum dinal kufar ya zama na addinin kafirai suke so allazina adawhum kafiran fa da suke kiyayya da su wa adau nabiyahum kafiran fa da suka yi kiyayya da annabinsu wai shi su suka dawo suna bi wa fi'atahum ghayatul muhabba suka zo suna bin kungiyoyin kafiran nan suna son su makwaran mahabba hakikalin su so da yawa zaka an ce ai da wani kwara kirista da wani kwara kirista saboda kirista idan an fito zagayen maulidi yana ɗaukan fiye wata yana basu su kuma waɗannan ba sa bayawa ma bakin ciki abin da suke yi a dawa suke da abin to kirsa ba zai ɗauka ya bayar ba saboda ya ga yan uwa kama fa'alu ma annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suke irin wannan adawa tare da manzon Allah sallallahu ta'ala wasallam suke kiyayya da shi suke kishi sosai da sosai lamma atahum bidini Musa alaihi salam a lokacin da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya zo musu da addinin da annabi Musa ya tafi akai a ganda da gaske ne haisi tunda suna ganin cewar su mabiya annabi Musa ne inna hudina ilaik. to amma ko addinin manzo Allah ya sa Musa ina abin da ya shafi a ƙa'id duk aƙida da anan musa ya tafi a kanta a kanta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi sallam ya dora eh ai galibin masal jahiliya din galibi ya fi mai da hankali akan na ahlul kitab tun daga farkon gaba karatun mu sai ake wannan wannan gabar ma'ana ta ahlul kitab ce ba ta ummiyina ba mace eh ta ahlul kitab ce saboda ya yayi magana akan addinin annabi Musa su kuwa ba suna kan addinin annabi Musa bane mutun zara qauman ma unzir aba'uhum fa mughafilun da ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya zo musu da littafi da addini irin addinin annabi Musa me suka yi sun bi ko sun yi kiyayya sun yi kiyayya da manzo to inda gaske ne su bi addinin mamuna wattaba'u kutuba sihr suka dinga bin littafan sihiri akwai littafai da aka rubuta akan sihiri iri daban-daban shi suke bi har yanzu abin yake bin mutane a ce akwai sirrin yasin akwai sirrin izawaka akwai sirrin laƙar ja'akun akwai sirrin ayatul kursi ayatul kursi bari a tunanin ba su ba ayatul kursi kuma kai daga jin irin yadda ake karanta ta kasa akwai shirka a ciki na farko dai karanta qur'ani a juye gaba ɗaya malamai sun yi itibaki tun daga abdullahi dan mas'ud cewar kafirci ne karanta qur'ani a juye a far abin nan ka duba ga yadda malamai suke tsanan suke suke magana akan mutum ya kar a raka farko ya karanta kula ubu bi rabbil falaq a raka farko ya karanta kula ubu bi rabbil nas raka ta biyu ya karanta kula ubu bi rabbil falaq ko ba kike ba abin da aka fi so yana karanta kula ubu bi rabbil falaq sannan birabin nasu yadda suka zuwa a jere to yana ga mutum ya ɗauko ba wai ba daga kula uzu birabin nasu sai falake ba a'a daga ayar ƙarfi ba ake juyo bakin eh ribas tun daga abin da mai take da suna allazi wasu su fi su domin jinnati wan nasi daga can daga lafazin annas din nan daga shi ake faruwa ai wannan duk malamai sun yi ijma'i kan wannan kafirci amma sai ya ce karatun qur'ani eh a gani tsira ka mutane sai a takatsantsan sosai da sosai duk littafan sihiri ne ga sunan wani kaga an yi kamar hoton kyankyaso wani kamar hoton dodon kodi, wani kamar hoton kadangare kamar rasa ma me yake rubuta shin bisim an da rubuta bismillah ita ka iya ganewa amma sauran duk ba su bane kuma akwai littafai da aka rubuta akan waɗannan duk ana saiwa Akwai wannan haramun ne haramun ne haramun ne haramun ne kamfanin ya buga wannan domin wannan yada alfasha ne a bayan kasa Allah ta'ala yana cewa innal ladin innal ladina yuhibbuna an tashi alfahishatu fil ladina amanu lahum azabun alim ya gani to duk littafan sihiri wasu sun dauki harkar karantar da ita ake sosai da sosai raka abun ba shi da kyau haramun ne wannan kafirci ne wa ma kafar Suleiman walakin na kafaru yu'allimuna an-nasa wahiyya min dini ali fir'aun shi kuma bin waɗannan littafan sihiri yana daga cikin addinin mabiya fir'auna fir'auna da mutanen shi saboda me mana yace min dini fir'aun saboda da annan musa alaihi salatu wassalam ya zo musu da ayoyi da mu'ujizozi ba abin da suka ɗauko sai waje a sahara sai a a kirawo masu sihiri a je a kirawo matsafa a je a yi kaza babu wani mataki na biyu da suka wannan shine mataki da aka bani a gani tun da ake eh, haɗo farko da aka ce suka arji wa akhahu wa ba da ne hashirin to tun da dai yanzu ya zo ya zo mana da abin nan ya sa hannun shi anan ya fito da haske min gairu su ba kuma wai haske ne na abin nan ba na kucirta ba ya saki sandan shi ta zama mucijiya to sun gano bakin zaren wai asiri ne sauraka yana da cikin manya-manyan addinin da fir'auna da mutanen suke a kai kuma duk wanda ya bibi cikakar annan musa alaihi salatu wassalam cikin suratu shu'ara cikin suratu qarat cikin suratu taha cikin suratu قصص قصص قصص قصص kaga abin da sana abin nan kasan sharfi kasas kasan ta dan mai da hankali su kan haizar annabi Isa da Musa da abin nan shi ba sai dai daga karshe fakan an zuba yadda Allah ma immakum yad'una ila an-nar wanda shi a wuce yanki ba imma cikin Qur'ani wa a immatu ahli kitabillah wai أئمة ونريد أن أن من على الذين استوتوا في الأرض ونجعلهم أئمة شيد ده يجع إما شيء شيء أن أئمة أهل بيتي وين تكل جامدين فهم دام إيان أجر كان أمس نجل أمك صلى الله عليه شوار ونريد أن من على الذين استوتوا في الأرض ونجعلهم أئمة شيء شيء الذين أسلموا يتمد الله أئمة تنجنا يدخلون إلى النار من من masu da'awar wuta al bai ba su ba ba su babu shi'a lamin ƙaribi da lamin da urbi duk wanda yake a hannun zai tsantsa bai san da shi'a ba المسألة الثانية وثلاثون كفرهم بالحق إذا كان مع من لا يهوونه كما قال تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كفرهم بالحق يبدأ كافر سيما قسكيا إذا كان مع من لا ya hazauna idan gaskiya ta kasance tare da waɗanda su ba sa son su shi kenan da dole gaskiya ta zo daga wurin waɗanda su ba su yarda su mutane ba ne su ba su yarda su abin duba ne to duk wanda ke da irin wannan ɗabiyar to sun yana da wani gudduɗi na jahiliya mun yi magana a ɗazu ba sai an sace mun mutawa ba cewar gaskiya ana binta ne in dai ta zo ko daga da yayi ana ɗaukanta a matsayin gaskiya ce كما قال تعالى كما قال تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء يهودا سكتي النصارى بأكم كومي سكتبا فيتم بسيتي بأكم كومي سكتبا كما جنن ذات بقل مجالة في دمش وقالت النصارى هكذا من النصارى سكتي النصارى دين الكريسنتي ليست اليهود على شيء يهودا بأكم كومي سكتبا بأباكم كومي سكتبا سورة كرسكتي لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى ba wai auce ta zaɓi ba ko ka zama da yahudi ko ka zama da nasari a'a yahuda da suka ce ba mai shiga aljanna sai da yahudi nasara suka ɗaga kafa suke ashir suka ce ina ai ba mai shiga aljanna sai da nasari haka suka ce wa qalu kunu hudan aw nasara ta hata ba wai ko ku zama da yahudi ko ku zama da nasara ba a'a yahuda suka ce ku zama nasara ai ku zama za ku shiga nasara suka ce a'a ku zama kiristoci za ku shige to kaga kowannen su da yarda da abin da ɗaya yake kai ba to ya za in gaskiya ta zo ta bakin shekar ba المسألة الثالثة والعشرون إنكارهم ما أقروا أنه من دينه كما فعلوا في حج البيت فقال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه إنكارهم ما أقروا أنه من دينه yadda suka yi musu abin da suka tabbatar da cewa yana cikin addinin su sun yadda yana cikin addinin su amma kuma na aikata ba sai suke fitali da abu kama fa'alu fi hajjil bai kamar yadda suke idan sun je aikin hajji suna ganin aikin hajji tun zamanin annabi ibrahim ake yi sai idan suke je aikin hajji abu na farko tsirara suke yi saboda rigar da suke dauke da ita suke sanye da ita da su sani ba ta halarce ko ta haram wai suna ganin ba halattaccen kuɗi ba ne shi ba sai a cire rigar sai a yi tsawafi tsirara take cewa al ya budu ma ya budu wa ma ya yabdu fala ushilla take cewa a yau abin da yake bayyana yake bayyana duk abin da ya bayyana ba zan ba shi ba kasa akwai jahiliya kenan wai gobe aiki hajji suka zo ibada suka zo su kuma yan fashi a lokacin idan zai ga irin waɗannan alhazan da za tafi irin wannan ibadar ba sa sani su sai su waɗannan abin nan ne waɗannan waɗannan raƙuma da awaki da aka canza ma alama za a je aiki hajji da su waɗannan na Allah ne ba za a taɓa ba tsira tsira sun yi fashi ba za su fashi dabbobin alhazai ba za su fashin kayan alhazan ba a za su in zai kwaci kayan alhazan to dabbobin da za a je a yanka a arfa ko amina ba za su ba za a kara su ba waɗannan na Allah ne ba na musulma amma zai ga qur'ani ana fasa a masallaci ko ba ko har sai ka dama wannan a cikin sallama ma sai a saka Allah ya so to ka ga wannan irin akwai cin haka sai Allah ta'ala ce ya bani adama khudu zinatakum da kulli masjid su suna ganin ya addini fiye guri in kenan yi su suna ganin ya tsantsar a tsoron tsantsar abin da wara'u ne tsantsar zuhudu ne الله تعالى يا يا بني ادم خذوا زينتكم من لكم المسجد أنا سيدي دنيا من كورا كفاء أشكاوي كسو مجبادة سيما لو يجب شيء الله تعالى شيء من يرغب أن ملة إبراهيم باب وند زي كوتب دكيشي يتعمى شيء أدينا أن إبراهيم إلا من سفيها نفسه سي وند يوا وند دكيشي شيني يزمى دكيشي وهو شيني يتعمى شيء أدينا أن إبراهيم مرات الله رجل سينا سواء دينه annabi ibrahim din da suka ce su akan suke fi'ilin rafiba ya raghabu rafiba fi'il madi ya raghabu fi'il mudari ko dai ya zama na yayi ta'addi da shi ko ya zama na yayi ta'addi da al mutum ne ko dai shi ta biyo shi ko an ta biyo shi ko kuma ya zama sungul ba fi ba kamar wanda kenan ba fi ba an kamar wanda a cikin qur'ani wa yastabtuna qul illahu yuftikum fil kalala a wa nisa qul illahu yuftikum fihinna wa ma yutla alaykum fil kitabi wa ma yutla alaykum fil kitabi fi yataman nisa'illati la ma wa an tankihuhunna an ba an ba an abin nan ce an ce ba ba an ce harfin jarraba tsora ka wannan ba targabuna an tanki huna ba an tanki huna ba to me za ka kaddara ana wa targabuna an an tanki huna ko kuma targabuna fi an tanki huna idan rahiba an ta biyo shi to yana ma'anar kyama wa man yarghabu an millat ibrahim babu wanda zai kyamaci addinin annabi ibrahim illa man safiha nafsa sai wanda iyawantar da kanshi isa rasul yake cewa famar raghiba an sunnati falaysa minni duk wanda ya kawo da kai ga sunnata saboda fi'lin ya sami anni abin kenan ko amma rahibtu fi sunnatihi ina kwaɗayin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shi ne ku juna wannan da kire ke cewa babu wanda zai babu wanda zai ba dini annabi Ibrahim sai wanda ya yanka da kanshi kada na kanka tsoro ne yanan da gina zama na faɗi wani wata ne wani abin saboda shi ya ce duk waɗannan daman duk waɗannan littattafai ne ba sa babu wani amfani a cikinsu saboda bayan ta karanta karatun larabci a tafsiri yana da kyau sosai da sosai da hurufin jarra da ayyukan su da dai duk abin da malaman tafsiri suke ta ambata المسألة الرابعة والثلاثون أن كل فرقة تدعي أنها الناجية فأكذبهم الله بقوله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ثم بين الصواب بقوله بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن مسألة أشرين تا ثلاثين دهون أن كل فرقة قوة أنجيا بحجم تدعي أنها ناجية كان دعوار وإتشي تقارب إتشي وإتشي مثلا إتشي سيدة إتشي kowace tana ganin ita ce ta rubi haka fa akzabuhum Allah bi qawli sai gaba da Allah ya karanta su gaba ɗayan su da yace kul kace hafi burhanakum ku kawo da wurin ku in kuntum sadiqin in kun kasance da gaske kuke ku ne akan dodo ku kawo da ni ba shi kenan ba ai abin da ba fara dalili kai ake bukata sarbe dalilan ka kala Allah qala rasul sardo mana hadisai cikin bukhari da muslim shi ya ɗaukar nan ce hadisai ne zai zai wani kare biyu ce wani bihatu ita to mutanen mu kamar sai da zamu da su sun ce mu kawo sun mun faɗa sun ce ban faɗa hadisi ba man ga hadisi sun ce da ifi ne shi ya ɗauka eh ko ko la'ifi ko shi ya ɗauka da abin da aka koyi da an ji hadisi da ya ji ya karkaɗe tawkihul qawli ko ya ji ya ɗauka wani لباب الحديث كو انت ابو غيب المسلم هنا شي كان يا ده وشي كان هذا حديثي هذا ابو الله هذا ابو الله هلا وما يا حديث اللي بيقول لكم مختار الاحاديث هذا ابو الله هلا هاتوا برهانكم وكاوا دليلانكم ان كنتم صادقين ان كنتم كسانتي دك كيف كيف كاوا شي كان duk wanda ike ganin shi ne alfarkatun najiya ya koro dalili ana sallam cewa yi sai wanda abin nan kullum finnar illa wahida sai sabai suka ce wace ce wannan kwaya ɗaya ɗin sai yake Allah ya ce a duk wanda ya kasance akan abin da ni da sahabbai na na kasance a ba shi kenan ba saboda yanzu ran ga ga ya gada buɗe haske kenan duk abin da ka kawo sai mu ga annabi da sahabbai shi akan suke to kai ne gidi ko wata magana ka sa suna baka sa suna ba an kira ka dan kaza ba kira ka dan kaza duk wannan tasmiya ce abin da kake da annabi da sahabban shi akan suka rayu kai ma ka san ba haka bane kuma ka ce tanzilin min rabbil alamin kuma ran tanzilin min rabbil alamin sai abu da tun daga alhamdulillah rabbil alamin har zuwa min jannati wal nasi ka ko in dai ba a gaja wannan tsakanin ba kaga ba tanzilin min rabbil alamin ba kuma bayyana sawab sai Allah ta'ala bayyana abin da yake shine daidai ce bala ba haka bane man aslama wajhu lillah duk wanda ya mika wuyan shi ya mika fuskar shi ga Allah subhanahu wa ta'ala kadai wa huwa muhsin yana mai kyautatawa ma'ana sai an samu al-ihsan kenan an ta'budu Allah ka'annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yarak wannan shine wanda yake daidai المسألة الخامسة والثلاثون التعبد بكشف الاوراق كقوله وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجرنا عليها آباءنا والله أمرنا بها مسألة 30 بجار أسكي مسائل الجاهلية التعبد بكشف الأورات ينبوتا بياي الاوراق شنو كأير بي أشان بوتا أورسو وإذا سيبوتا هي سيتفرارا كما أظن متعبتا الأزول na zai aiki hajjinsa da suke yi an fahimci wannan ko kuma game da masu shirk kullum suke yi saboda za a ba mutum magani ya je ɗebo a ce ya tafi tsirara ko ya ɗumi maganin tsirara ko ya ɗumi maganin ta baya ko ga abin da ya ɗibi maganin zai ratsa ko ya fita kada a gan shi kada a gafa fitar shi kada a gaba wa shi eh dan kuma har sallolin tsirara wannan hadis wala haraj sallolin tsirara ba Allah ya sauke in yi magana ce sallah Allah ta'ala ke cewa idza fa'alu fahishatan idan suka suka aikata kowace irin alfasha duk abin da suka aikata sai ga yayi musu qalu sai su ce wajadna alaiha abana akan wannan muka samu iyayenmu akai suka ce wallahu amarna biha Allah ne ya umarce su da shi قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون بل امر ربي بالكسر الله تعالى باء من عند الفشل ان da ان ga ان ga ان surkullan ان ga ان da ان za ان yi ان su ان haramun ان jahiliyanci ان sani ان السادسة ان التعبد ان الحلال كتعب كما تعبدوا بالشرك مسألة ثلاثين بشدة التعبد بتحريم بتحريم الحلال يبدا سكي ينبوتا تحل حرام تام كان حلال شي انا من زهود لي ان شاء الله تقتلوا من الدنيا ما ان شاء الله تقتلوا من الدنيا يا كسيد يا تشلاما وانا من حرام تام كان شي idan yana ji a jikin shi wannan banka yake yi zuhudu ne wannan eh wannan ba wannan wannan ya zaga mutum mutum ya ɗebo ma kanshi yarko na haramun abin da yake zuhudu shi ne abin da malamai suke magana an gana neman zuhudu ka duba sahih bukhari kitabu zubur ko kitabu raqa'iq ka fahimci in za ka zuhudu kabilce shi akwai so ne ba ka zaka don ka karanta shi ka dai yana zuwa da ko za ka tarbiya ko za ka yi duk waɗansu abin da kake duk abin da kake bukata ya riga an yi musu ka ɗauke su sun yi ingantacci tsarkakacci daga haramun ne mutum ya haramta ma kanshi halal ko ya haramta ko ya halatta ma kanshi haram duk wannan yana daga cikin wata ɗabi'a ta jahiliya kama ta'abbadu bi shirk kamar da suke suka bauta ma Allah ta'ala ta hanyar shirka da suke suna labbaika la sharika laka labbaik illa sharika huwa laka tamliku huwa ma malak labbaika la sharika laka labbaik illa sharikan huwa lak tamliku huwa ma malak haka suke fara da ya ga wannan an yi shirka wurin bauta an yi tufka da warwara المسألة السابعة وثلاثون التأبت باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله أن شاء الله يتفهم هذا ما لم يأفاك بوئة ثاني بمن يدئ يقول تشير بيئة تقول الأحبار شو كنا ما لمي والرهبان بما سبوتا shi karfe ka kiyaye wanda yake bauta ba lalle ne zama malamin ba sai Allah sai yake cewa karshen zamani yana cikin alamun shine jahilai su zama malamai su mai da kansu malamai sai a yi musu fatawa su ba da amsa kafin ke nan su ɓata su ɓatar shi kenan yana na cikin alamomin tashi alƙiyam kuma mutane ke ga suna tukun da shi cikin a musulmai mai yawan bauta kuma tuntunin jahili ne ƙungurmin jahili ne kuma kuwa zai iya shaida wannan duk wani wanda yake ya jahilci addini idan zai yi addini aiki sai ga tashi farko kwambala zai yi kuma sai farko wanda yake ganin ba abin da zai wa musulunci da yake da ya mallaki da yake gani shi abin da zai iya yi ko sai ya da hutun wani ranar sha biyu da wata rabu a wanzu shekara wai shi yana ganin wani shi ne abin da zai iya yi shi ne yana da kishin addini an gano wannan sai da kiyaye wanda bai sa addini ba wallahi ba da yadda za a yi kishin shi a lokacin da zai taimaka mai shi ya rubuta shi kuma kowa ya san wannan Allah ya tsari saboda haka yadda aka riki malamai ga masu bauta arbaba min dunillah aka rike su wasu abin bauta na daban kuma bayan Allah to wannan jahiliya ne sosai da sosai duk malami da ka ji bai tsera ka a kan Allah ya ce ba ne manzo Allah ya ce ba to ka sani wannan duke ke bare ne a hirɗan ka da shi dan inda haka da mutum yanzu zai fara haramta maka ya fara haramta maka ba a yin kaza ba a yin kaza ba a yin kaza ya za ka maganin sai zai ce ba a sallah kuma na za a yi sallah tunda shirka ce shirka ko da sallah ba sa hawa ko dai musulunci ko da shirka gani kuma malam wannan fada malam yake cewa al-ahbar malamai wa da masu bauta yanzu ba saboda tsabagen taɓarɓarewa al'amura su waɗannan da aka ɗauka matsayin malamai mun sa malam aiki ko waɗannan da ko shi ba malam ɗin bane balle a ce ya saki layi ba kowa mai bautar bane a'a cincini ne kuwaci ne kawai ma da na ce bokaye ba abin da suke zaune ba ba gini tsayin yajin da zai tsaki wani da can a cikin daji ko ba ke ba to amma yanzu duk inda halin da ake ciki sun ko cikin gari su ne ma malaman sun haka ko da wani abu aka raba aka ce to a kawo malamai ma'ana ce za a yi zama a kan wata matsala ta addini ko wata abubuwa a ce a kawo malamai ko za a tura a je a je umara a wani abu a ce a kawo malamai su tafi shi waɗannan ya sani su ne malamai sai daga su zai tura mutumin da ka ce karanta fatiha ba da iya ba to da ba ma sanin yake ci ba irin wani abubuwa suna da suna da hatsarin gaske sosai da sosai dole mutum ya taka tsantsan ya hatsara waɗannan ba ma malamin ba ne kwata-kwata lamin ƙaribi ya lamin ba'idi kai waɗansu ɗan tamori ne kawai Allah ta'ala ya sani amma ne irin yadda boka ya suka kai mutane suka baro suka halakar da su Allah ya mutanen da kuma kike ga abin ba ma abin ke musu kabbarori guda hudu ma sai da gasar in akwai abin da yake ga da mutuwa sai da gasar mace ba abin da suke musu wai a ce za a sallah fakar dare raka a goma raka a ɗari da ɗaya za a kowace za a karanta fatiha ɗari da ɗaya ba abin da zai karanta shi ke ke ke ke ke wannan akwai masu ba wasu masu mana Allah ta'ala ya tsare المسألة الثامنة والثلاثون لتفهم سيأكو تقالوا مسألة الثلاثين دا تقص الإلحاد في الصفات يد سكي قال تعالى وذر الذين يلحدون في أسمائه إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعمل ما شئتم تمنين الإلحاد إذا الإلحاد شنو كركتوا الميل كركتوا معنى سنة كركتوا سبحان الله تعالى daga cikin shugaban Allah ta'ala akwai ne akwai al'ilm sifa ta ilimi shi Allah ta'ala ya san abin da ya kasance da abin da zai kasance da abin da yake kasancewa a wani hali zai kasance yaya zai kasance abin ma da bai kasance ba Allah ta'ala ya san zai kasance kai abin ma da ba zai kasance ba Allah ta'ala ya san ya san da zai kasance ba in ma da a kaddara zai kasance din to ga da zai kasance kula da juna mutum da suna tara mutuwa suna cewa ba su san yadda ake yaki ba ba su kaza ba su sai Allah ta'ala ce wala aradul khuruja la adilahu udda walakin kariha Allahum bi'atahum fasabbatahum fakalaqu biman qawli law kharaju fikum ma zaduku illa khabala sun da kaga su fita ba ba su fita ba amma Allah ya ce law da a ce a kaddara sun fita din to ba ga abin da zai kasance ma zaduku illa khabala to amma yanzu ga ce Allah ta'ala yana da sani sai a cika sanin Allah ta'ala da ni da halitta shi to zaka ce Allah ta'ala bai da sani ke to wannan ita ce asalin dabi'a ta ta abin nan ta maguzawa suka ce walakin zanantum anna Allah la ya'lamu kaseeran mimma ta'malun walakin zanantum sai dai ku kun mu zaton cewar anna Allah la ya'lamu kaseeran mimma ta'malun cewar Allah ta'ala bai da masaniyar abin da kuke aikatawa kaga suna da sun kore ma Allah ta'ala sifa ta kenan sifa ta ilimi shi za suke aikata duk abin da suke yi suna ganin Allah ta'ala da sun to kore ma Allah ta'ala sifa da cikin sifofin shi ilhadi kuma Allah ya ce innal ladina yulhiduna fi ayatina lalle dukkanin waɗanda suke karkatar da ayoyin la yakhfawna alaina ba su taba koyi mana aka mun yulqa fi nari khairun shi wanda aka zafa shi a cikin wuta shi ya fi amma ya ce amina yawon alkiyama ko ko wanda zai zo amintacce ranar tashi alkiyama shi ya fi wa ifi wanda zai zo amintacce ranar tashi alkiyama haka yake walillahi al-asma al-husna walillahi al-asma al-husna fad'uhu biha wa darul ladina yulhiduna fi asma'i ka kyala waɗanda suke karkatar da sunan Allah ta'ala sunayen shi كما يدعى له أن بطا المسألة التاسعة والثلاثين عن إلحاد في الأسماء أكو إلحاد في صفات أكو إلحاد في سنعي كما يدعى مكي مغانا شبه الله تعالى سنة الله ينا ركبا الله ينا ركبا الله ينا ركبا يعني ذات شفة الذاتية أو يقول شفة الفعلية الله ينا كذا الله ينا كذا الله ينا كذا يقول ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتنبه إلى طبق الدنيا يهم بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح يقول على مستغفر غافرا ومستغنيه خيرا ورزقا فيمنحه رواه قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبين عاش الحمد لله في هدتنا وانا تيجي صفة الله تعالى وانا saukowa a cikin كل ليله kullum yana a cikin أنا أما an رحمة الله wannan ilhaji ne ko ilhaji ilhadi ne an karkata ko ba karkata ba eh an karkata da ma'anar ma'anar hadisi ne. to yanzu rahama ce za ta ce alamu sabfirin ya rika gafara ina mai neman gafara ga mai gafara ko suka ce a'a mala'ika ne to mala'ika ne zai ce ala mustaghfirin ya rika gafaran ina mai neman gafara ga mai gafara mala'ika ne zai faɗi wannan mala'ika ne zai gafarta kenan wanda wani shine ilhadi ka duba ga yahudawa tabbatattu da Allah ta'ala ya ce abin nan ya qulu hiqqa ku ce hiqqa sai suka ce ne sai suka ce hiqqa suka kara ne sai Allah ta'ala ya ce fa baddala allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum kika so wannan al'umma Allah yana neman ta da gafara amma duk waɗancan mutane ana Musa fa baddala allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum fa anzalna ala ladina zalamu rijzan min as-samai aka sauka musu da tsawa kawai gaba ɗaya. aka gama da su kawai saboda an ce ce hibba su kuma sun ce hibba Allah ya ce istawa su sun ce istaula sun ƙara lamu lamu suka ƙara su kuma da kun sun ƙara nuna ne bambancin su an ce a rahamanu ala al-ashifa suka ce ma'ana ai istaula to yanzu a antum a'lamu amilla shin ku ne kuka fi sanin Allah ko kuma shi Allah shi ne ya fi sanin zatin shi da kanshi ya fi sanin kanshi da kanshi eh babu wani wanda yake Allah sanin Allah ka kamar Allah daga shi sai wa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya ce yana da kaza ka ce a'a ce wanda kai a'a to ya muka so ne na mafusanci dan Allah ta'ala yi magana da su da su ilhadi fi sifat dan yace walakin zanatu anna Allah la ya'lamu kaseeran mimma ta'malun saboda ku kodan Allah ta'ala sifa ta al-ilm da suka kodan Allah ta'ala sifa ta al ta abin nan ko asamu ko al da sauransu sai daga an ce yana ji ba da eh? yana ji ba tare da ji ba to me kenan yana ji ba da kunne ba yana gani ba da ido ba yana magana ba da baki ba mutu ba kuma ba da yake ba <laughs> saboda Allah saboda Allah an ce da mutu kuma ba da yake ba malamai wannan wani irin tafi ne nan wai abin da ya sa da Allah ta'ala ya ce yana magana su abin da ya sa ba da Allah ta'ala yana magana ba su yana in ka ce yana magana to ka kuma tashi da halittarsa sai suka ce yana magana ba da baki ba da suka ce ba da baki dai suka sake kwatawa to yana magana ba da baki ba yanzu shi ma wannan bango yana magana da yana tasbihi Allah ta'ala ce wa in shay'in illa yusabbihu bihamdi babu wani abu bace ce yana ma Allah ta'ala tasbihi hatta wannan rediyo to da baki kake ko ba da baki kake ba eh? ba da to da kace Allah ta'ala yana tasbihi ba da baki ba yanzu ga ka kama tasbihi da kududdufi ka kama tashi da bango ka ta shi da mota ka ta shi da wasu abubuwa don zana tasbihi ba da baki ba kuma ka gina ku tutturan da biyu da manzo Allah sallallahu alaihi hawa yayi yayi Ba da aka gina munbari da bai haushi ba ya kuke karanta a tarihi yayi sai ku ka da na'i ba da baki ba to da kace Allah yana magana ba da baki ba ka kana ne ma ta shi da wani abin kenan sai haka shine ka tsaya inda Allah ya tsaye da ke yana magana yana magana وكلم الله موسى تكليما شكرا يريدون أن يبدلوا كلام الله وين أحد من المشركين استجارة فاجرة حتى يسمع شكرا أنجان يلا أمان ينا مغانا بعد وجبة ينا جي بعد كل تدا ويسمع كلام جي لكم دي يوم بدي أجي كتير ينا جي لكم الله بفتابة كيفن كمبا كتير ينا جي كيفن كمبا ka ce ba ji da kunne sai san kan ba na ka tabbatar mai da sifa ta ji in ya ce da kunne to ka ce da kunne in bai faɗa ba kar ka ce ba da kunne ba kar ka ce da kunne kawai wannan shi ne biyu المسألة التاسعة تصير الإلحاد في الأسماء وهم يكفرون بالرحمن سوكا سنة كافر كما الرحمن domin da aka za ka ce wai ba ƙila na musu judu ne rahman qalu wa man rahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura lokacin da aka zo za a yi sulhu hudaybiya ga abin nan amr suhail bin amr shine ya wakilci bangaren qurayshawa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ke shine jagora na musulmi za a rubuta takaddar sai ya a rubuta bismillahir rahmanir rahim sai suka ce Allahu Allah amma ar-rahmanu bai san shi ba sai da ka agobe ar-rahman sai Allah ce wa hum yakfuruna bil rahman sai raka duk wata sifa ta Allah ta'ala zaman ka lafiya ka tabbatar mashi da wannan sifar babu ƙari babu rage babu al-asma wa sifat babu ne a tawqifiyya ba za ka ce Allah yana da kaza ba sai kana dalili ba za ka ce ba shi da kaza ba sai kana dalili karka dauki kullum korewa wata burgewa ce in ba ka wani sai mutum ya kai kanshi ya faru kace ne ce wani abu da ya ce da ya kwanke da kuma hakuri da kuma kuma ba sai ka hakuri ba المسألة الأربعون مسألة أربعين التعطيل كقول آل فرعون من التعطيل